فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke danganta masa na gajiyawa kuma shi ne yake mallakar dukkan abubuwa yana sarrafa su yadda ya ga dama kuma a hannunsa ne mabuɗan dukkan komai suke kuma gare shi shi kaɗai za a komar da ku a lahira ya saka muku akan ayyukanku